ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam. A kwanakin bayani dai aka gudanar da taro na masu ruwa da tsaki a fannin ilimi da zumar lalubo hanyar magance matsalar rashin zuwan yara makaranta a jihar Bauchi. Mahalarta taron sun haɗar da hukumar UNICEF da hukumar ilimi ta bai ɗaya da kuma manyan sarakuna a jihar Bauchi. Malam Abdulrahman Ibrahim Ado shine jami'in hukumar UNICEF mai kula da bangaren ilimi a jihar Bauchi ya yi bayanin makasudin wannan zama da suka yi. Abin da ya sa muka wannan zama shine saboda mu tabbatar da wannan abu wanda muka ta sa a gaba da mu da gwamnatin jihar Bauchi na ganin cewa kowane yaro ya koma makaranta kuma bayan ya koma makaranta ya samu ingantaccen ilimi shine abin da ya sa sai muka ga cewa to ina ne inda ya kamata mu je mu faɗi mu kai kukanmu wanda muna sa in Allah ya a share mana hawaye kamar yadda kaje sun tabbatar mana shine wurin majalisar sarakuna ta mai cewa su yanzu kam sun daura aniya ganin cewa duk abin da ya dace za su yi don ganin cewa yara sun samu ingantaccen ilimi me za su yi ne su wayan ma da iyaye kai kowane yaro ya kai dan shi makaranta bayan ya kai dan shi makaranta su tabbatar da cewa suna sa ido ga malamai malaman suna zuwa makaranta sannan kuma su tabbatar da cewa ita ma gwamnatin abin da ya kamata ta yi tana yi da ganin cewa inda babu malaman nan an kai malaman sannan kuma inda babu bibiya don ganin ganin cewa ana yin abin da ya dace to su jawo hankali don ganin ana samun wannan bibiya domin ilimi baya ingantuwa sai an samar da abubuwan da za su koya sannan kuma an rika bibiya to amma dai abin lura akwai yaran da ba su zuwa makaranta wanda mun san cewa a ce najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasar da suke da yara waɗanda ba su zuwa makaranta sannan kuma inda matsalar nan tafi kamari ita ce arewa inda kuma a arewan nan to ba inda ya kai kamar arewa maso gabas shine wanda bauchi tana ciki ciki. Malama Halima Umar jami'ar da ke bin diddigin ayyukan hukumar UNICEF a hukumar ilimi ta bai daya a jihar Bauchi ta yi karin haske kan kokarin ganin yara suna zuwa makaranta. Dalili dai da sa muka gayyaci waɗannan manyan sarakuna mun gayyace su ne saboda su ne iyayen gari su ne iyayen ƙasa kuma su ne masu faɗa aji saboda muna da koke ne da yawa wanda wasu abubuwan in ba mun haɗa tare da su ba ba za mu samu cimma nasarar al'amari al'amarin ba saboda abin da yake faruwa shine akwai yara ne waɗanda wasu dalilai sukan hana su su tafi makaranta to mun zauna dama akwai wasu mitin da muka taba yi wanda muka tabbatar da wasu al'amurori wanda sukan iya hana su makaranta wasu al'adu ne wanda wasu sukan gani kamar ilimin ba shi da wani tsananin amfani da sauransu to shine muka ce to bari mu kirawo su tunda su ne masu fada aji kuma su ne masu gari kuma su ne suke tattare da jama'a a can kasa saboda haka mun kira su ne domin duk abin da suka faɗa wa mutane ya zama umarni saboda haka shi yasa muka ce to bari mu neme su domin mu zo mu yi wannan tattaunawa da su sannan mu tabbatar da hanyoyin da za mu bi sannan kuma mu nemi alfarma a gare su a matsayinsu na manya a matsayinsu na iyayen ƙasa su kasance su ne waɗanda za su taimaka su yi magana da mutane daga can ƙasa saboda domin mu tabbatar da cewa duk yara da ake ganin kamar cewa ba su samu tafiya makaranta ba an tsawatar an kuma yi magana da cewa an wayar da kan jama'a domin yaran mu su koma makaranta ba. Ana sa jawabin a madadin sarakunan jihar Bauchi mai martaba sarkin Bauchi Dr. Ruwan Suleiman Adamu ya yaba da kokarin hukumar UNICEF dangaren ilimin yara da mata sun inganta da kuma jaddada goyon bayan sarakuna don inganta ilimi a jihar. Na farko za mu duk abin da ya dace mu tabbatar wajen ɗaukar malamai da suka kamata. Na biyu za mu duk abin da ya dace mu tabbatar malaman nan da aka ɗauka suna koyarwa suna abin da ya dace. Na uku za mu tabbatar da cewa maganar zuwa yaran mu makaranta dole ne da mun sa ido su uba iyaye tabbatar yaran sun zo makaranta kuma sun zo makarantar nan sun karatu an tashi da su na uku za mu tabbatar da cewa maganan kashin ayyuka abubuwa na eh, more rayuwa musamman harkar ilimi wanda ake ke ta samun matsalolin da aka ambata za ka je ka samu wani makaranta an fasa nan an fasa nan an cire wannan allah da wannan abu ya zama iyaka za mu sa ido mu tsaye mu sarakuna insha allah daga jihar bauchi za mu ketara zuwa jihar kano inda aka gudanar da irin wannan taro na inganta ilimi a arewacin najeriya wakilinmu na kano mahmud ibrahim kwari ya ji ta bakin mahalarta wannan taro na inganta ilimin sarakuna da sauran masu masu rike da sarautu na lardin arewa sun taka muhimmiyar rawa wajen ganin iyaye sun sanya 'ya'yansu a makarantun ilimin zamani a shekarun baya. Amma Alhaji Abdulmumuni Muhammad Nasir Sa'i daga Cinsobawa a gundumar rigacikunta masarautar zazzau a jihar Kaduna na cewa. Babu shakka sarakuna sun taka rawar gani a baya yanzu ma suna takawa. Amma abin da ya bambanta taka rawarsu na baya da na yanzu a baya su suke cewa "Ayi yi a bari a bari ko a yi a yi aka zo aka ce su zama masu ba da shawara a ƙarshe aka zo aka ce masu zama 'yan kallo wanda a wannan matsayin mu ci a yanzu to da abin da aka ce ba kai kake cewa ba ko a bari kaga akwai rauni a cikin sa dole a samu koma baya me yasa na ce haka sarakuna mu ne muka fi kowace irin hukuma kusa da al'umma musamman a kuluma na grassroots level na ƙasa talakawa manoma makiyaya da sauran 'yan kasuwa da dukkan mafiyon al'umma ba gwamnatin tafi kusa da su kuma suka fi amfana ta irin sarakuna domin har da sarakuna suna ba da gudunmawa gwargwaron iko sai dai me tun da ba su ke da ikon nan da na faɗa ba a farko na kaga in ba a kai kike da ikon ka ce aiko a bari to kaga ma'ana babu kuɗin ma zattarwa a hannunka kenan amma duk da wannan kalubale farfesa Ilyas Yusuf Gofir na tsangayar koyar da aikin malinta ta jami'ar tarayya da ke dutsen ma a jihar Katsina na cewa wannan batu na tarin yara da ba sa zuwa makaranta a yankin arewacin Najeriya na bukatar taron dangi. Yanzu matakan da ya kamata a ɗauka malaman addini, sarakuna, jami'an gwamnati dole sai an zo an haɗa ƙarfi da ƙarfe ya zama da su malaman addini ta ina za su shigo dole a ci gaba da wa'azantarwa a ja hankulan mutane su karatun nan dole a haɗa da karatun addini ana yi ana haɗa da karatun zamani ita hmm. karatun zamanin ita za ta bike ka ka gudanar da rayuwarka yadda za ka samu natsuwa ka ibadar yadda ya dace to kaga ta inda malaman addini suka shigo kenan su jami'an gwamnati dole a rage abin da ke faruwa cin hanci da rashawa a education sector. Sai dai a tasa mahangar Dr. Gwani Umar Faruk shugaban reshen jihar Kano na kungiyar tuntuɓa ta dattawan Arewa ACF na cewa. Bar wa ƙananan hukumomi kuɗinsu ya je wajen su kai tsaye yau da a ce kuɗaɗen da suke zuwa daga gwamnatin tarayya karamar hukuma suke zuwa kai tsaye za ka ga cewa karamar hukumar nan za ta iya ba yara ilimi kyauta suka ɗauki kashi talatin na kuɗin da aka basu to za ka ga cewa waɗannan yaran za a iya basu ilimi kyauta to wannan shine mataki na farko To masu sauraro saboda kwararren lokaci a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Leather Gresham. Naku baban yaji Frank ke a huta lafiya sai wani mako. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙarin musulminku